majalisa mai kula da sha'anin tattalin arziki ta najeriya ta ba da umarnin cewa a dakatar da kiwo tsakanin ƙasa da ƙasa domin kawar da tashe-tashen hankulan da ƙasar najeriya ke fuskanta wannan da yana ɗaya da cikin muhimman batutuwan da ita majalisa ta amince a kai bayan da ministan kula da sha'anin noma audu ogbe ya gabatar da rahoto wani kwamiti na bincike da aka kafa domin duba hanyoyin da za a kawo ƙarshen tashin hankalin da aka samu tsakanin makiyaya da kuma manoma bayan da aka kammala taron ne gwamnan jihar jigawa abubakar badaru na ɗaya da cikin gwamnonin da suka yi wa manema labaru bayani dangane da wannan shawarar da aka yanke kamar da yadda ya yi mun ƙarin haske a fira da na yi da shi eh, matsayin da aka ɗauka a shafarce shi ne a ba da shawara ga gwamnoni da suke wayannan jihohi da ake yawan samun matsala domin su keɓe wurare za a samu a sa ciyawa a samu ruwa a wurin yanzu za a zaunar da makiyaya a wuri daya su ci gaba da sana'a su a wuri daya kuma har ma a taimaka musu da shanu yadda suke ingantattu da nono mai yawa don a inganta tattalin arzikinsu wannan abu za a faɗa wado a kaduna kuma muna ganin sauran jihohin su ba za su ɗauka domin a ga yadda za a zo da fulanin da bayan wannan kuma mun yi matsaya ga cewa a zauna a duba tsarin da aka yi na shiki da fice na ecowas wanda bakin makiyaya ke shigowa da shanu da yawa cikin ƙasa kuma suna jawo matsaloli da yawa a yadda za a gyara wannan Wannan yana nuna kenan a yanzu an haramta kiwo na yawo na makiyaya ko fulani ko wasu mutane a cikin najeriya kenan ko yaya haka bane yana nufin cewa jihohin da suke wayannan dokoki da kuma jihohin da suke samun yawan matsalolin wannan na makiyaya da shawarar da aka bayar a fara kaga kamar kamar jihar Niger sai ka ba ma ta da babban matsala ta wannan rigima ta manoma da amma tuni gwamnan ya ware daji babba wanda sun fara shirye-shiryen sa makiyayen a ciki ga kaduna su ba za su fara na gwaji wanda ana ba da shawara ne a shawarce kowace jiha ta ɗauki wannan da za a rage wayannan matsaloli amma kamar jihohi irin namu kamar jigawa Mutuni muna da damar a hukuma ne ta dindindin mai kula da rigimar manoma da kamar gwamnan benue da gwamnan taraba da na plato sun amince da wannan tsarin za su aiwatar saboda nan ne ake ta samun ɗan rigingimu na rashin fahimtar tsari na kiwon dabbobi ko shanu tsakanin yanki ba yanki. Eh, duka suna wurin da aka yi mitin kaga kamar na plato da ya riga ya ya wannan tsari da ke kuma na tabbatar gwamnan benue da mataimakinsa ya zo kuma yana da haka aka tattauna kuma na taraba da kansa ya ce a yanzu ma haka suna da ke babban wuri a saman man bila kasan ne ake da matsaloli wanda yana ganin kuma shi ma zai iya shiga cikin wannan tsari domin a samu a lamarin. Gwamnan jihar Jigawa kenan Abubakar Badaru a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.